بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأعذاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شهر وتر رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 18 ga watan hudu shekara 2021 inda muke gabatar da tafsiri a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a wannan layi na hausaro a cikin wannan gari na ainihin wato kaduna a muna roƙon allah ta'ala allah ka sa abin da ke cikin wannan ƙwar'ani wanda aka ce min allah ka ba mu ikon wanda aka ce mu bari kuma Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata ciki na rahama Allah ka sa damu da shi wanda aka ambata ciki na azaba Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga gare shi a kafin mu shiga cikin bayani kamar yadda aka sani akwai wato asusun wannan mu'assasa din da ake aiko gudunmawa akwai sifili biyu biyu akwai sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas stambit ibcc sunan sunan banki sunan account kuma a sahabatul kira mutanen da suka aiko akwai musa jibirin kagara ya aiko da naira dubu ɗaya wani muhammad abubakar naira dubu goma wani bello a cikin naira dubu biyu sannan muhammad bello naira dubu ɗaya musa muhammad bello ɗari biyar akwai usman adam naira dubu ɗaya sannan akwai sawami yahuza dubu biyar sannan akwai musa mustapha jauro naira dubu ɗaya muna roƙon allah ta'ala ya saka musu da ainihin wato alheri sannan idan ana buƙatar ƙasin bayani abin da ya shafi ita wannan tafiya din akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya sai takwas shida sai bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili dukkan wannan suke ba da gudunmawa don addini ya ci gaba Allah ka ciyar da su gaba Allah ka buɗe musu hanyar da suke samu sannan abin da ke hannunsu na arziki Allah ya tsare musu shi sannan Allah ka yi musu babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jiya mun fara bayani akan wannan aya ta sha biyar ba mu gama ba za mu ci gaba daga nan ko sha shida أكرمك الله بسم الله يهدي الله به من اتبع رضوانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم الله تعالى يهدي ينشر به da wannan annabin da ya aiko manitta ba a don mutumin da yake neman ibiri duwana ko hanyar da zai samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala sannan ina neman isa musu salami hanyoyin da yake a nan ne ake samun kubuta duniya da lahira sannan wa yukhrijuhum shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fitar da su min zulumati daga cikin duhai ila nuri zuwa ga haske bi iznihi da izinin Allah din sannan wa yahdihim yana shiryar da su ila siratal mustaqim zuwa ga ainihin wato tafarki madaidaici wannan wa yukhrijuhum yana fitar da su mun san cewa fi'ilin kharaja shine ya fita da kansa amma akharaja ya fitar da shi da haka wannan shine asali idan fi'ili ya zo a babin af'ala shine shine ya tashi ya samu harka ta ta'addanci fi'ili idan aka yi masa ƙari akan wazani na af'ala shi yakan tashi a wajen malaman luga yana zuwa da ma'ana ta kai wajen sama da guda ashirin da haka akwai bambancin ka'ada da ƙa'ada da dakala da kuma adakala dakala ya shiga kawai amma adakala ya shigar da shi kharaja ya fita amma a kharaja ya fitar da shi saboda babu wani ɗan adam ɗin da ke iya kawo kansa duniya duk wanda ka ganshi a duniya kawo shi aka yi sai Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi yake fito da ku idan ka shiga ƙasa aka turbude ka ka kwanta lokacin da zaka tashi ka fita gaban Allah ba kai zaka tashi kanka ba ta yadda kai za a yi shi yasa Allah sai ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha sai ya ce wa akhrajatil ardu asqalaha lokacin ƙasa za ta fitar da abin da ke cikinta na ainihin wato nauyi da aka shi yasa fi'ilin kharaja ya kurujul azim ne amma an aka yi masa ƙari ya koma a kharaja ya yanzu yana ta'addanci ga makolin bihi guda ɗaya shi yasa a nan wajen wa ya yana fitar da su fi'ilun ne mudari'un hum din ne fi mahallin nasi maf'ulin bihi awal saboda an masa ƙari yanzu yana babin akharaja ya to annabi yana fitar da mutane minan gulumati daga duhai ilan nuri zuwa ga ainihin wato haske da haka malaman balaga suka ce a nan wajen akwai al-istiara at-tasrahiyya al-asaliya ta yadda nan wajen annabi yana cire mutane daga duhu duhai zuwa ga ainihin wato haske da haka min fununil kufri wa dalali, duk wani fanni fanni da ka sani na kafirci da bata to aikin da Allah ya turo annabi ke kenan ya cire mutane sannan ya kira su zuwa ga ainihin wato imani shi shine kishiyar wannan da haka sannan bi iznihi da izinin Allah din yake ba da ganin dama daga gurin sa Allah ya faɗa ya ce alif lamra sai ce kitabun anzalnahu Ilaika ga littafin nan mun saukar maka da shi litukhrijan nasa dan ka fitar da mutane min adh-dhulumati ila nuri bi idni rabbihim ila siratil aziz hamid zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan dama wanda a nan wajen lamu ta'alim ne tunda shine aikin da Allah ya turo annabi to shine kuma annabi ya dauki wazifan nan ta Allah yake yi shine har Allah ya ce wa yukhrijuhum annabi ya dauki aikin yana yi yana fitar da su da haka za mu ga cewa wannan kuma aikin annabawa ne a can gaba da ya ya yi maganar annabi Musa ta wala qad arsalna Musa bi ayatina sai Allah ya ce an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah ka tunatar da su ainihin wato kwanakin Allah da haka za mu ga Allah sai ya ce wa ka'ayyin min ƙaryatin gari nawa ne ba ma gari ne ba suna da yawa da haka a atat al'amur rabbiha wa rusulihi da Allah ya turo manzanni mutanen garin suka yi girman kai da nuna isa da jiji da kai akan manzannin da Allah ya turo amma me ya faru Allah sai ce fa hasabna ha hisabin shadidan wa azzabna ha azaban nukwa sai muka yi mata hisabi mai tsanani muka yi mata azaba a bar kyama sai ya ce fa zaƙar wa ba da amurha wa kanin ake mutu amurha kusura sai ta ɗanɗana hukubar abin da ta je ta aikata na safan Allah sai ya ce a addallahu lahum azaban shadida Allah ya musu tattalin azaba mai tsanani sai ya ce fattakullaha ku ji tsoron Allah ya ulil albabin lazina amanu ya ku masu imani bayan kuna da imani sannan kuna da hankali sai yi ɗaga an zama a alaikum zikira Allah ya saukan muku da azzikir wanda malamai suka ce an zala anan manan da ma'anan khalaqa shine rasulan yaslu alaikum mu bayyana mubayyinati ga ɗan saƙonan daga wajen Allah yana karanta muku ayoyin Allah bayyanannu Mai aikin da ya kuri da lalina amuru wa amilu salihati min Masi, ila nuri dan ya fitar da ku wanda suka yi imani da aiki mai kyau daga duhu zuwa ga ainihin wato haske shi sai Allah ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها قد احسن الله له رزقا wannan yana daga cikin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yi bayan ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa kuma annabi yayi wannan aikin ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi sannan annabi ya kira mutane zuwa ga Allah kuma da izinin Allah Wasirajan munira da fitila wacce take ainihin wato haskakawa wannan shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zamanto yayi sannan wa yahdihum ila sirajan mustaqim sannan kuma ya shiryar da su zuwa ga tafarkin da yake shine maniki shine tsarikin tsawaimin la tafarki mai kakki wanda babu karkata a cikinsa a suratul isra'i lokacin da ya ba mu labari irin halin banin isra'ila da abinda da suka yi na banna da kuma ukubar da Allah ya yi musu bayan sakin addini da ya gama sai ce musu in a hasantum a hasantum li in kun kyauta kun kyauta ma in kuka rike addini kuma za ku rayu cikin mutunci amma wa in a Sa'atu falaha in kuka ci gaba da saɓawa za ku ga sakamakon فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا سيتي عسى ربكم وبنجد يا يقص أن يرحمكم يتوسيامكم يجيكمكم إذا كنت كما كنت الدين أما وإن أدتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا kamar an tambayi Allah ta yaya za a yi a zauna lafiya sai ce inna hadal qur'ani ya hadi lil lati hiya aqwa ga Alƙur'ani ne shi ke ya da zuwa ga hanya da tafi kowace irin hanya da haka yake alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja hanyar da annabi ya zo da ita daga gurin Allah Allah madaukakin sarki bai sanya mata ainihin wato akwai karkata tattare da ita ainihin wato wannan hanya ɗin ba wannan yana daga cikin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tsawon waɗannan ainihin wato shekaru ɗin da haka Allah sai ya ce wa annabi fastan sabil ladhi uhiya ilayk kai riko da abin da Allah ya yi maka wahayi innaka ala siratin mustaqim kai kana kan tafarki madalici annabi bai tsayi ba wajen ya kira mutane zuwa ga tafarki majalisi shi sai da ya fara tsayuwa a kansa tukunta, sannan ya kira mutane zuwa ga tafarki majalisi sannan wannan cewa wa ya hadihim ila siratun mustaqim abinda ke tabbatar mana da cewa hidayatul dilala wal bayan ne saboda duk inda wannan kalmar ta zo in an jingina ta zuwa ga annabi ba ga Allah ba wanda ke nuna hidayatul dilala wal bayan ne za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da abin ƙara a wani guri a cikin alƙur'ani idan muka ɗauka a wani gurin da mu ga Allah sai ya ce wa innaka la tad'uhum ila siratin mustaqim kai kana kiran su wanda ya fassara maka cewa wa ya ila siratin mustaqim ma'anar sa da wa innaka la tad'uhum ila siratin mustaqim kai annaba kana kiran su ka nuna musu kace ga hanya na kamar yadda muka faɗa jiya muka ce ɗaukar shari'a. a kimsa ta a zuciyar na ɗan adam to ba wanda yake ikon haka Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake da ikon yin wannan sannan hukunce-hukunce na Allah subhanahu wa ta'ala wato mu'allalati ba wanda ya isa idan Allah ya zartar da hukunci ya ce dan me Allah ya kara domin yana da alhujjatul baliga yana da alhikimatu tamma su kuma mutane saboda ba su da wannan shi yana da wannan shi ya sai yake laye tsalo amma tsalo duk abin da ya kada wani ya kuskure ya tambaye shi kai Allah mai sa kai kanka wanda baka da alhikmatu tamma baka da alhujjatul baligha amma sai ce wa hum yusaluna su mutane za a tambaye su saboda ka inda za a waye gari Allah ya kashe duk mutanen garin nan ba wanda zai tambaye Allah dan me ya haka amma yanzu ko malam wani kai sai an nemi tsarin bayani ne faru ya aka yi ana zama ga ka ka tashi ka tafi mun bani dole sai an tambaya wannan yana da ka za ga Allah yana maimaita wannan ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u ita shiriyar Allah shine shi ya dauka shine ya kinsa a zuciya wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ita ce wannan an ayar cewa wa innaka latad'uhum ko innaka latad'uhum ila siratal mustaqim kai kuma annaba kai za ka kira mutane ka ce musu ga hanyar Allah din nan ga abinda Allah madaukakin sarki din yake so daka za mu ga cewa kuma irin waɗannan ayoyi wanda Allah ya jingina wa annabi a Qur'ani ba su ne amma wanda ya jingina ma kansa suna da yawa irin su sai kulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha sai ce qul lillahi al-mashriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga ainihin wato tafarki madaidaici shi yasa sai ka ga gidan da yake na lalatattu ne sai ga mutumin kirki ya fito a gidan gidan da yake kuma na mutanen kirki ka ga mutumin banza ya mutu daga gidan sau da wannan aiki ne na Allah bisa ga wata hikima ta sa kuma la yasalu amma ya yasalu ba wanda zai tambayi Allah me yasa akai kada ya akai kada ya riga ya ainihin wato faru amma su ragowar mutane su kan sai an tambaye su ya akai abu kaza ki zama kaza ya akai abu kaza ki faru aya ta gaba sai Allah ya ce laqad kafara alladina laqad kafara alladina حكم مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يخرج المسيح ابن مريم إن أراد أن يخرج المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير الله يسأل لقد كفر الذين قالوا للي سنزم كافري وإن نسكسي إن الله للي الله هو المسيح بن مريم شيني إيسا مريم Allah ya ce wanda kuka ce Allah ne kulka ce musu ba man yamliku min Allah shay'an waye ya mallaki wani abu a wajen Allah in arada idan Allah yi nufin an yi hulikal masiha bin maryam ya hallaka annabi Isa dan Maryamu ba Isa dan Allah ba sai ce wa ummuhu da mamatasa ba ma wannan ba wa man fil ardi jami'a da duk wanda ke dauran ƙasa ga baki da waye ba wanda ya magana sai ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma saboda sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ba mallaka kowa bane nashi ne ba wuce ya ce da kai da kaya duk mallaka wuya ne shi yasa ya khuluqu ma yasha'u yana halitta abin da ya ga dama ne shi yasa ya halicci annabi Isa da uba kadai babu da uwa kadai babu uba kamar yadda ya annabi Adamu babu uwa babu uba sannan ya hawa daga ɓangaren annabi adamu kawai ya kalli kuma ya sha'u yana halitta abin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah yana da iko akan kowane irin abu duk abin da kai kake ganin a gurin ka ba zai yi ba to wa huwa ahwanu alayhi a wajen Allah ya fi komai sauki zai iya yi duk abin da kake ganin ba zai yi ba to a gurin Allah zai yi sai dai idan bai fi dama yi ba kawai wannan in ita ce ka'ida da haka za mu ga cewa wannan lamun din lamun kasmi ne li kasamin muqaddar da ma'anan wallahi laqad tabbas wallahi wanda suka ce annabi isa Allah ne to kafirai ne قد حرف تحقيق النيم مبنين على السكون مع فعل ماضي كفر كما فعل ماضي النيم مبنين على الفتح لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء الذين الاسم الموصول الني مبني على الفتح في محل رفع فاعل قالوا فعل مال مبني على الضم لاتصاله بواو الجماع والواو في محل رفع فاعل to inna harfu nasbin wa tawkidin wa ta'lilin wa mushabbahun bil fi'li lafzul jalala ismu inna huwa ضمير الفصل زي زما مبني على الفصل لا محل له من الاعراب sannan huwa zai iya zama ضمير الفصل في محل رفع مبتدا المسيح شين خبر المبتدا وهو مبدل منه ابن سي زمانتو شين بدل ناشي وهو مضاف sannan maryam zai zamanto mudafun ilayhi majrur wa alamatu jarrihi al-fataha niyabatan an al-kasr annahu mamnu'un min للعالمية والتعليم wannan shine ka'idarsa wannan jumla ta farko ta laqad kafara alladhina qalu wal jumla ta qalu la ma'alla laha silatu al mawsul tunda al ism na alladhi jumla ce wato alladhina al yana buƙatar jumla ta sila wacce za ta su wannan ta ita ce ainihin wato la allala hasilatul mawsul na allazi sannan jimla ga baki daya kad kafara allazina qalu la mahalla laha jawabi qasamin muqaddar ba ta da mahalli kuma ita ce jawabin na rantsuwar da zaka kaddara sannan jimla ta inna allaha huwa al-masih ga baki ɗayan ta ita ce fi mahallin nasmin maqulul qawl wannan shine to dan haka akwai wannan maganar. al al’imamu ibn jarir tsabari yake cewa haza zama min Allah azza wa jalla wannan zargi ne daga wajen Allah lin nasara wal nasraniya akan kiristoci da kiristanci allazina zallu wanda suka bari an subul salami akan wancan tafarkin na zaman lafiya da annabi yake kira wa intijadun minhu li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama fi sirriyatihim alaihi da kuma kafa musu hujja ta hanyar annabin da ya aiko wajen kirkire-kirkiren ƙarya da suke bid'a ihim lahu nan. da da'awar da suka yi cewa Allah yana da ta ya kulu jalla sana'u Allah sai yake uqsimu sai ka kaddara haka ko wallahi ko uqsimu ko tallahi ko billahi uqsimu ina rantsuwa da Allah laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam sai ce wa kufruhum fi zalika kafircin a cikin wannan ya humul har? Rafa gaskiya da suke yi fi tarkihim nafari wannan anillaha azza wa jalla wajen ba su kore ma Allah ta ba waddi'a'ihim anna al-masiha da a wanda suka cewa annabi Isa dan Allah ne huwa Allahu fi wa kadiban alayhi katotuwar ƙarya ce ga annabi isa din sai su hara min durubi adamin wafa'i wannan yana wani ɓangare na rashin cika alkawari da mitakin lahi ta'ala da alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah kana a azama zalalin nasara yana daga cikin mafi girman batan da kiristoci ke kai iddi'a'uhum ilahiyyata isa da'awar cewa annabi isa dan Allah ne ko shi shi Allah ne fa ibtal za'amihim zalika huwa ahammu ahwali ikhraj daka ba ta wannan da'awar tasu da kuma aiko annabi shine ayi kokari a fitar da su min al-zulumati ila an-nur daga wannan duhun da suke ciki zuwa ga haƙƙi sannan waya alihin ila siratin mustaqim sannan ya shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici fasta'anafa hadhihi al-jumla sai Allah ya fara wannan jumlan da laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam isti'nafa bayani wannan isti'nafi ne na bayani wanda sabon zance ne wata ayyana zikirin mausul huna an ambaci alisumul mausul a nan wajen aka ci allazina لأن da بيان ما في هذه المقالة من الكفر domin bayanin abin da ake so manufar a faɗa maka waɗannan maganganun faɗa suke yi suna da hatsari ba shi yasa Allah sai ce laqad kafara allazina qalu sai zamanto qalu ita ce jimla ta sila ta allazi ba wai su ba a'a me suka faɗa shi yake da hatsari shine babban matsala sai ce la bayana ma alaihi nasara min al ba wai ma raguwar abin da suke kai na bata ba li'anna dalalahum hasilul la mahalata idan kanu hadhihi al ta kufura, domin abin da suke na fata ya riga ya tabbata ba makawa in ya riga ya zamto cewa abin da suka faɗa din kafirci to wani lokaci abin da bahaushe ke cewa baki ne yanka wuya magana ce za ka faɗe ta cikin sakanni yanzu nan sai ta ja maka matsala wanda suka ce Allah talaka ne su ne masu kuɗi ai da baki suka faɗa لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء شيء الله يتي سنكتب ما قالوا wannan maganar da suka faɗa Allah ya ce sai mun sa an rubuta ta mun sa an rubuta ta wa qalat al yahud yadullahi magalula ta baki suka faɗa suka ce hannun Allah lankwasashe ne Allah ya ce gullat ainihin wa lu'unu bima qalu an tsine masa saboda wannan maganar da suka ainihin wato faɗa to don haka wannan maganar da suka faɗa haka al'imamu wani tafsiri yake cewa ya ƙuni ta'ala muku biran hakiyan Allah yana ba mu labari yana hikaitowa bi kufurin nasara da kafircin da waɗannan mutanen suke fi fi di'a'ihim fil masih ibn maryam wajen a wanda suke akan annabi isa huwa abdun min ibadillahi wa khalqun min khalqi bayan annabi isa bawa ne daga cikin bayan Allah sannan halitta ne daga cikin halittunsa shi yasa da ya zo duniya da zai fara magana da su ta farko ce musu ya kala inni abdullahi abin da ya fara ce musu ne ya ce musu ni bawan Allah ne sai ya ce wa kalkun min kalkihi kuma halitta ne daga cikin halittunsa amma tare da haka suna cewa annahu huwa shi din shi Allah ne sai yake ta'ala Allah kun qaulihim quluwan kabira Allah ya ɗaukaka kan wannan muguwar magana thumma qala mukmilan an qudratihi ala al-ashiya sannan Allah ya ci gaba da magana akan ikon da yake da shi akan abubuwa wa kauniha da kasancewa duk abin da kaga yana tafiya yana faruwa ne ta haka tsaharihi wa sultani ƙarƙashin gudanarwar Allah da mulkin sai ke tafiya wannan babban malami Abu هيان Muhammad bin يوسف bin Ali, bin Yusuf bin هيان أسير الدين الأندلسي wanda ya rasu gida ɗari da arba'in hijira 745 a littafin sana tafsiri al-bahar muhi yace min ba al-istiqadatin nasara daga cikin sashen wasu kudurce kudurcen kiristoci istan bada to daga nan ne fa sai suka tsamo hukunci man tasattara bil islam zahira wanda suka ɗauko rigar musulunci suka sa a zahirin su ana kallon su musulmi ne sai yake wantama ila sufiya sannan suka jingina zuwa ga sufanci hulul Allah ta'ala fi surati jamila cewa Allah yana sauka cikin sura mai kyau sai yake wa man zahaba min malahidati min malahidatihim da wanda suka tafi daga cikin mulhidansu ila alqawl bil ittihad wal wahda da abin da ya shafi a haduwa Allah da kuma wahada wahadatul wujud wanda mun san wannan fitinar yadda ta dirka ku kasan nan maganan wahadatul wujud ko me Allah ne ko da waƙoƙi ana nan ana yi a nuna wana-wana aliyu harazuma a ce shi ma Allah ne Wana-wana-wana wane sai a ce shi ma Allah ne Wana-wana-wana sai a ce shi ma Allah ne ku duba maganan za ku ga cewa suka yi ba wai suna nufin annabi isan shi kancin kanshi ya zama Allah ba a'a me suke nufi da Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam saboda an magana ce a kira ce ta al-ittihad wal hulul shi yasa Allah ya ce musu kafire ne arnani ne wannan fikira ta fara tasowa yanzu akwai wanda suke cewa ya kamata a danna cewa kiristoci kafire ba kwarai wai sai dai a dinga ce masa ahalul kitabi an fahimta yi tare da ƙur'ani haka ifassara cewa ba dai ka faɗa ba da kuma aƙida cewa Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki ka faɗa to wani ka riga ka faɗa ƙur'ani ya maka suna ya ce kafiri ne kai shi ke nan saboda matsalar kafirci ba mai da a buɗe ƙofar ba kuma mai da a rufe ta ba dan kalma sai da Allah ya faɗe ta a Qur'ani sama da 300 da wani abu wani gurin sai ya faɗa aikin ya faɗa hukuncin wani gurin ya faɗa hukuncin kafin ya faɗa aikin wannan ita ce ka'ida sai ce cikin waɗanda ya ba da misali da su sai ce kal hallaj kaman hallaj wa shawbi wa ibn ahla wa ibn al-arabi da ibn ibn arabi al-hasib al-muqim kana dimashq wa ibn al-farid sai ce wa asbari haƙula'i da mabiyan waɗannan kabin saba'in والتسري في الليل وابن مصدف المقيم بمروسيا والسفار المقتول بالغرمالا wannan yana faɗa maka jinjima jinjiman sufaye ne da suka zo suka yi da'awar al-ittihad wal hulul to aqida ce guda uku yanzu akwai aƙidar Allah bai ko'ina. akwai aƙidar Allah yana ko'ina akwai kuma aƙidar Allah na sama da yawa daga cikin waɗanda suka ɗauki riga suka sama kansu suka ce su a sha'ira ne wasu jahilai ne aƙidar a sha'ira ba su yadda cewa Allah yana ko'ina ba aƙidar su shi ne Allah bai ko'ina don kada ma a yi ma Allah makani suka ce bai ko'ina amma aƙidar cewa Allah yana ko'ina ko da ka ga mutum da rigar tsufanci sannan ya ɗauki rigar a sha'ira ya sa ya ce maka Allah yana ko'ina ƙariya yake yana da aƙidar cewa ana zama Allah ne ko ya sani ko bai sani ba dama in ba a gina maka cewa Allah yana ko'ina ba ta za a zo a gina maka cewa ana zama Allah ai bai taɓa yi waye to gashi nan wannan aƙidar ta dirƙa ko sai ki wa labbas wa abul Hassan al-muqim kana bi bi bilurat rasa wa mimman ra'ayna yace daga cikin waɗanda muka gani shi yurma bi hadha al-madhhab al-mal'un al-afid al-tilmisani yace akwai al-tilmisani wa a fi dhalika ash'arun kathira yana da waƙoƙi masu yawa wa ibn ayyash al-maliki الأسود الأخطأ المقيم كان بالدمشق وعبد الواحد من المؤخر المقيم كان في سعيد مصر والأيكي الأجمي الذي كان تولى المشيخة بقناة بقنانته سنة سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر سنة أبو يعقوب بن مبشر تلميذ السفر المقيم كان بحارة الزويرة سنة سيتي وإنما صرفت ناد كاو asma a haƙula sunayen waɗannan ne nusman lillahi da dinin lahi saboda nasiha akan addinin Allah ya alama Allah dalika wa a ala qafa'il muslimina yace Allah ya san haka saboda tausayin da nake da shi akan masu launin musulmi shi yasa nake faɗa maka su in ce maka to akwai wani akwai wani akwai kai hankali da su to waɗannan masu wannan aqidar fa ta ana zama Allah haƙidar wahadatul wujud kuma suna nan ana girmama su a matsayin manya-manyan waliyai ne kinkima kinkiman waliyai ne haka ake girmama su Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai ya ci waliyan hadaru saboda su taka dan sai ya fahimu sharrun min al-falasifa wayannan sun mafi malaman falsafa shari allazina yukazzibuna Allah wa rasulahu ويقولون بقدر العالم وينكرون البعث وقد أقولها جهلة ممن ينتمي للتصوف لتعظيم هؤلاء yace malaman falsafa da suke ƙaryata cewa ma ba su yadda da tashin kiyama ba su ƙaryata manzanni yace waɗannan mutanen sun fisa hatsari da shan rikicin musulunci yace kuma gashi an jarrabu da yawa daga cikin jahilai waɗanda suka mai zuwa ga sufanci bai ta'azimi haƙula da girman waɗannan mutanen wadda'ihim da kuma kiransa cewa annahum safwatu lillahi wa awliya'u wai zababbun Allah ne waliyan Allah ne sai ce wa raddu nasara wal hululiyya wal qa'irin bil wa'da huwa min ilmi usulihi to yin raddi ga kiristoci da duk wanda zai je ɗauko wata aƙida da cikin musulunci da ita ya ce wani na iya zama Allah ana zama Allah to kariya akan wannan yana daga cikin usulul dole ba a ba addinin Allah kariya duk wanda za a bata da shi an dade ba a bata da shi ba shi shikenan kawai wannan ita ce ka'ida to na haka sai Allah ya yi tambaya ya ce kulka ce musu faman yamliku min Allah shay'an Allah maɗaukacin sarki ya ce kulka ce musu to fa man yamliku wane ne wanda ya mallaka za mu ga cewa kul akhiri ولم يتصل da شيء وفاعله ضمير متصل فيه وجوبا تقديره أنت ذاك من wannan fa'ul din yana iya zama ko ta zamanto atifa ce akwai jimla ma'atufa wacce take wato an hazzafa ta da haka sai zaman takadirin ta kul ka ce musu da na kafa min kadibihim yana daga ci ko kazabu kun yi ƙarya wannan magana da kuka faɗi kun yi ƙarya sun yi ƙarya da haka sai zaman to jumla ta kul la ma'alla laha isti'ina biya wani sabon zance ne Allah ya tsare musu da haka za ga cewa man dinnan istifhamun ne ta ƙare. alisubu listifamu ta karini ne mabni na ala sukuni fi mahallin rafin mubtada da haka yamliku fi ilin mudari'in marfu'in wa fa'ilu huhuwa min allah aljar wal majru shay an dinna shine maqulun na ainihin wato wannan sannan man din kana iya zama ismu shar'i sunan ainihin wato shar'i sai zamanto wannan jimla ta yumliku fi mahallin jazmin jawabin sharti muqaddar za ta auku ne a mahallin jazma na sharti wanda za ka yi kaddara shi sai zamanto in arada Allah ihlakan nasi idan Allah ya nufi hallaka mutane fa faman yamliku minhu shay'an wane ne wanda ya mallaki wani abu a gurin Allah sannan wal jumlatu sharti wal jawabu fi mahallin nasbin maqul al qawl jimla ta sharɗi da jawabinta a mahallin nasba na ainihin wato kul nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato faɗa da haka sai ya ce kul ka ce musu to fa man yamliku min Allah shay'an ne wanda ya mallaki wani abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ibn ashur yake faɗa a littafin sa at-tahrir wa at-tanwir yake fatankiru fi qawlihi shay'an wannan sunan da aka kawo shi shay'an aka nakara shi sannan a na sharɗi ko Istifahami na faman wane ne wanda yamliku min Allah shay'an imallaki wani abu mun san cewa idan na kira ta zo a siyaƙi na sharaɗi ko a siyaƙi na istifhami yana fa'ilantar da hukunci ga mamme ne sai yake cewa littaƙalili wa don a nuna maka cewa mallakar wani abu komai ƙanƙantarsa komai ƙasƙancinsa waye ya mallaki wannan abin sama da ƙasa waye shi babu wanda yake da mallakar wani abu sai ce walan ma kana listifhamu huna bi ma'anar nafi yayin da wannan istifhami da ma'anan korewa ne kana nafi shi'il qalil to idan an kore abu dan kadan sai ce muqtadiyan nafi al-kaseer bi tariq al-awla a kore abu mai yawa ya fi cancanta wane ne aka ce ai mai arziki ne sai ka ce ai ko sisi mai da shi wanda aka kore aka ce mai da ko sisi ai magana arziki ma ba ta taso ba ko kuwa da aka in an kore abu ɗan kaɗan magana ma mai yawa ma ba ta taso ba shi yasa Allah ya kawo shi na kira a nan wajen Ya ce Kulfa manyan yamliku min Allah shay'an sai ce fal ma'ana faman ya ƙadiru ala shay'in min Allah wa yake da iko akan wani abu wanda ya danganta Allah ainihin fi'ilihi wa tasarrufihi wajen aikin Allah da tasarrufin da Allah yake an yi hawwilahu anhu ya juyar da shi yace tsaran irin wannan a ƙwar'ani maganar ‘yan uwan annabi Yusuf da suka ce wa ma uguni an kummin Allah ne shaiƙi sannan za mu ga cewa a can gaba cikin wannan surar Allah ya faɗi irin wannan yace la qad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wanda suka ce annabi Isa Allah ne Allah madaukakin sarki yace kafirai wa qala al-masih shi kuma annabi Isa ce musu ya bani Isra'il ibudu Allah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ku gangije na ku gangije ku innahu Lallai yadda al'amarin yake fa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi jannata kana mutuwa kana shirka da Allah to da kai da aljanna mamnu an hana wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar makoma wuta dama wannan zalunci ne ba kuma wanda zai taimake ka a gaban Allah sannan ya ƙara cewa da ƙarfafa farin da inna Allah sadisu salata wanda suka ce Allah ɗayan uku ne Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki Allah yake kafirai ne sai ki wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani abun bauta in ba Allah kwara ɗaya ba. wa illan yantahu in ba su bari ma amma ya kuluna akan wannan magana da suke faɗa Allah yake ne musallan ladina kafaru minhum azabun alim wallahi kafiran nan da suke wannan magana a cikinsu sai azaba mai rika shafe su Allah ya ce a fala ya tubu na ilan lahi wanda ba za su tuba su dawo wajen Allah ba wa yastaghfiru na hu sannan su nemi gafaran Allah sai ce wallahu ghafurur rahim sai ce mal masihu ibn maryam sai kawo nafi annabi isa ba kowa bane a wajen Allah wajen alaƙar sa da shi illa rasulun face manzo ne daidai yake da wa ma muhammadun illa rasulun mal masihu ibn maryam illa rasul annabi isa aka kawo asru sifa alal mawsu ana so a nuna maka alaƙar sa da Allah ta dan sako ne kawai kuma qad khalat min qablihi rusul kafin shi Allah ya taba tura manzanni suka yi ta wucewa wa ummuhu siddiqa mamarsa siddiqa ce Allah ya ce kana ya akula min ta'am da annabi isa da mamar ta duk suna cin abinci cin abinci alama ce ta gajiyawa kuwa domin shi wancan Allah wa huwa yut'im wa la yut'am shi yake ciyar da kowa kuma shi ba wanda ke ciyar da shi ko ko ka taba dan an ce maka ko lokacin da aka ce maka ga Allah yana diba duki bai taba yiwa shi yasa ko ga annabawan suka yi kafa hujja da Allah ya turo su da jayya da mutanen su malin hadar rasul ya akulu ta'am wannan wani irin annabi ne ake annabi yana cin abinci Allah ya ba su amsa yake wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yaquluna sa'a wannan ya nuna maka wanda ke cin abinci bai cancanci kowane irin haƙƙi na Allah ba bai cancanta ba a dauka a bashi da haka wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am da annabi Isa da shi duk suna cin abinci Allah kun zo kai ku nubayyana lahum al-ayati thumma anzur anna yufaku kalle yadda muke musu bayanin a yau amma kalle yadda suke kawo da kai Allah ya sai ce kulka ce musu ata abuduna min dunillahi yanzu wani Allah zan bauta ba ma la yamliku lakum dharran wala nafa wanda bai mallaki amfani ko cutarwa ba balan wallahu huwa as-sami'ul alim shi Allah shine mai ji kuma mai gani ya za a yi haka ba za a yi haka ba da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa nan wajen da ya ce in arada an yi hulikan masiha idan Allah ya nufin ki hallaka annabi isa wanda za mu ga in din ashar'iyya ce arada wato idan ya nufi fi'ilin madin ne za mu ga cewa mabnin alal fati da haka zai shi shine fi mahalli jazmin fi'il shar'i wa fa'iluhu kuma huwa an yi hulika almasiha bin maryam an harfu nasbin wa masdarin wasu kibali yi hulika kuma fi'ilin mudari'un ne mansubun bi an an wafa'iluhu damirun mustatirin fihi jawalan taqdiruhu huwa almasiha shine maf'ulun bihi nashi wa huwa mubdal ibna shi ne, badal nashi wa huwa mudafun maryam mudafun ilayhi wa huwa ma'tufun alayhi sannan wa ummuhu adafun ne gare shi ذاك والمصدر المؤول من أن و و من أن والفئل زي زمن في محل الاسم مفقول به لا نأهادا شين إن أراد إهلاك المسيح بن مريم وأمه ويئس اذا أن لا ينفن حلك النبي إيسا لم مريم دما مسا فيما ما والنظم ومن في الأرض جميعا دجوا لك اسعد أسادة باكية ويئس أبا أن إيسا مقرم ba Allah madaukakin sarki ya sha tambaya ya ce kul ce musu man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi waye yake ba ku arziki sama da ƙasa Allah yake amman yamliku sam'a wal absar waye mallaki ji da gani wa man yukhrij al hayya min al mayyit waye ke fitar da matacce daga cikin mai rai wa yukhrij al mayyit min al hayy ya fitar da mai ne da jikin matacce matacce daga jikin mai ne wa man da tsoron amma wa yake jijiya al-amra in duniya ta yi shiru ba su da amsa ma Allah ya ce fa sai quluna da sannan sai maka Allah Allah ne Allah ya ce kul ce masu abala ta tattaqu ya ba za ku ji tsoron Allah ba kuwa yace fa kuma Allah rabbukum al-haq to wannan Allah da kuka ba da amsa kuka ce shi ke yin wannan to shi ne Allah da cancanta a bauta masa da gaskiya kan a haɗa shi da kuwa amma kama za ba adal haƙi illar tsala a dama daga cin gaskiya sai ɓata Ba an na su sarfun ya kuke bari ana kawar da shi yasa Allah ya ce ka haqqat ka rabbika alal ladina fasaqu annahum la yu'minun haka kalmar Allah ta riga ta tabbata akan mutanen da suke fasa ne ba za su ainihin wato imani ba shi yasa Allah ya ce wa annabi fa in kun tafi shakki mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabl laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna man almantil wanda magana ake da annabi amma ba da shi Allah ya ce ba ya kama malamai suka ce sai ka kaddara cewa in kana kokwanto kai wanda baka da alaka da ilimin sama to ka tambayi waɗanda suke karatun littafi kafin aiko annabi laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-muntahin wa la takunanna min alladhina kadzabu bi ayati llahi fa takuna min al-khasirin shi yasa Allah ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ba za su yi imani ba ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم شيء wa Annabi ya فلا في duniya. qul ya yau nas in kuntum fi shakkin min dini in dai kuna kokonto kan addinin da na zo da shi to fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu ku. Ba zan taba bauta ma Allah da ku kuke bauta ma Allah da rayuwar ku za ta kare ki karbe ta to ne shi zan bauta ma shi yasa wa umirtu an akuna min almu'minin Hanifin, wala ta للدين حنيفا ولا Haka Allah ya هكا wa annabi ya kasance. da aka sai ya wannan to shi yasa za ku ga cewa daga cikin dalilan da yasa Allah ya cancanta abota masa ya mallaka bayan ya mallaka kuma yana da ikon sarrafa abin da ya mallaka domin akwai bambanci wani shi zai bi ya auro mata amma ya ce a yanar tainan a shi Allah maliku ne sannan yana da ikon kuma abin da ya mallaka ya sarrafa shi to wanda duk da wannan to bai cancanta abota masa ba Allah ya ce wa ya abu nuna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un da za ka je ka bauta ma wanda bai mallaki arziki ba arzikinka ba hannun shi yake ba kenan idan akwai wanda arzikin yake hannun shi shi ya kabata a bauta ma za mu ga cewa mutanen samiri da suka bauta wa ɗan mariki kafin annabi musa ya je ya dawo da Allah ya ce fa rada lahum ijlan jasadan lahu khawab faqalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasi cikin abin da aka kafa musu hujja da shi afala ya rauna Allah ya zuƙi ilaihim ƙaunar? ba sa ganin idan sun yi magana ba bai iya da amsa sannan wala ya yamliku lahum darran bai mallakin amfani ko cutarwa ba to shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce sai qulul mukhallafuna min al-a'rab شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ألا يقول فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا ابن عيان أبو عيان يكي هذا رد عليه wannan martani ne Allah yake mayarwa a kansu yace wal fa'u fi faman yace lil aqfi ala jumlatin mahzufa tadammana ta kunshi kadibihim wato kadibahum qaryasu fi maqalati a cikin zantan da suke yace takadirin magana kul shine kace kadabu kun ƙarya wa kul laysa kama qalu kace ba abin da kuka faɗa ba haka yake ba faman yamliku yace wal ma'ana fa man yamna'u min qudratillahi wa iradatihi shay'a waye ita abin da Allah yi nufi na kudrarsa da ikonsa na wani abu ya hana shi sai ce ai la ahada ma mimma arada Allah an. babu wani wanda ya isa abin da Allah yi nufi shi hana shi in arada an yi yuhlika da da'awu ila min da masih wa ummihi idan Allah ya yi nufi annabi Isa da mahaifinsa da kuke kira a matsayin Allah in ya nufin hallaka su yace wa fi zalika dalilu a cikin wannan akwai dalili ala annahu wa ummuhu abdan min ibadillahi la yaqdiran ala rafqil halaki anhuma wannan yana nuna cewa da annabi Isa da mamansa bayi ne daga cikin bayan Allah ba su da ikon dauke maka kowane irin abu ba su da ikon su dauke maka kowane irin abu وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله idan Allah ya nufe ka da cuta ba ya yi maka sai in kuma ita falala ya sako ta da ba kuma wanda ya sai tare ce ba za ta ƙara ba babu shi sai yake ta wafi zalika sai ta'ala su iradar Allah tana zartuwa a kansu wa man tanfud fihi la yakunu wannan shi ma Allah in ga abin da yake so ya zartar a kansa abin ya zartu bayan da za a iya zama Allah sai ya ce wa azafa alaihi wa wa man fil ardi jami'a. sannan Allah ya kawo azafi yace da duk wanda ke bayan ƙasa ga baki daya yace azafa al-am al-khas sai aka yi atafin am akan ka li yakuna qad zukira marratayn marratan bin nazz ba? dan ya zamanto an ambace su biyu wannan karan da nan wannan shine abin da Allah ya faɗa a kansu sai ya rufe ayar ya ce walillahi mulku samawati wal ardi saboda mallakar sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa ma bainahuma ba na kowa ne na Allah ne shi yasa ya khaliqu ma shi yake halitta abin da ke dama sannan ce, wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane irin abu ذاك فالله هو مالك السماوات والأرض وما بينهما يتصرف فيهما كيف يشاء ينا تصرف يندي قداما وهو القادر على كل شيء ينا لئيك أكن قوة جرم أبو يخلق ما يشاء يحل التأبن دي قداما ولا مؤكب على تصرفه ba wanda ya tambayi Allah ya aka yi kai a halitta haka babu ba wanda ya isa فإذا كان الأمر قد التبس على هؤلاء بسبب خلق عيسى بن من دون أب إذا الأمر يارك في مصر سكت النبي عيسى أن الله ينسب لينا دعوة باشن أمام فإن الله تعالى خلق آدم من دون أب ولا أم أي الله يا النبي آدم شيبا وباوة baƙuban ai annaba adamu shine a haƙƙu ya zama ɗan Allah sama da annan isa don wannan yana da ɓangare wancan ba shi da wa ba shi da ainihin wato bangare shi yasa yace ya khaliqu ma yasha'u sannan ya rufe ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah kuma yana da iko akan kowane irin abu ikon sa ne yasa yayi haka na farko ya ce ya khaliqu yana yin ainihin wato halitta kuma ya faɗa yace afa man ya khaliqu kamar la ya khaliqu yanzu wanda ke yin halitta zai iya zama da wanda ba yin halitta afa la tazakkaru inda ba za ku tunani ma sannan a wajen halittar ya ce lau arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu da ya ga dama shi a cikin halittarsa shi zai ce wani ɗansa ne ba wani bane zai zai zaɓen ma Allah ya ce ai wani ɗansa ne a'a shi zai yi me shi zai ainihin wato zaɓa da ta haka Allah maɗaukakin sarki ya ga dama to ganin damar sa ne biyo da wannan ainihin wato tsari da duk lokacin da ba a karantar da kai sunna ba ba a alakanta zuciyarka da Allah ba aka alakanta zuciyarka da wasu to ka riga ka shiga uku sai da hali za a yi ta firgita ka za a yi ta baka tsoro da wasu kuma innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum su ma bayi ne kamar ka kakka bari wani ya baka tsoro ba wanda ya mallaki wani abu Allah madaukakin sarki mallaka komai yana ainihin wato hannunsa ana nuna cewa lokaci yayi to za mu ainihin wato kokari mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah kuma ya yafi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh